أعاذنا الله وأجارنا من النار ثم ما بعد فيقول المؤلف رحمه الله باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة وتحريمه في غير ذلك إلا ثلاثة أيام أتي قبل كرات اللتاف سيو مسلم يومنا سافير أسبر شدا قوة الشابيو watan zulhijja hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara 1447 wadda ta dace da 23 ga watan biyar watan mayu kalandar albashi shekara 2026 muna cikin kitabu talaq littafi na sha takwas ko na sha tara ko na ashirin ko na ashirin da ɗaya ko ashirin da biyu a jerin ƙananan littattafai hamsin da bakwai ko hamsin da takwas ko hamsin da tara ko sittin da ɗaya ko sittin da uku da ke cikin wannan littafi na sai musulun saɓanin nusohinsa karatun da ya gabata matsaya ƙarshen babi na takwas wanda ya magana kan lokacin karewar iddar matar da mijinta ya mutu ya batta tana da ciki ko mijinta ya sake ta tana da ciki yau insha Allah za mu tashi babi na tara kuma na ƙarshe a wannan babi hadisi mai lamba 58 a wannan littafi na 486 a cikin baka da fata Allah ya taimake mu ya samu dace imam muslim Allah ya ji kansa yace babu wujubil ihdadi fi iddati alwafa babi da yake bayani wajabcin yin al-ihdad al-ihdad daga al-hadd ne an gane ku wato al-hajas wato a kange wani abu gabaran wani abu kamar shi ne yake cewa iyaka ce wannan iyaka ce da bambance tsakanin abun mallakarwa ne da nawa ne to haka na shi al-ihdad wato a dakatar da mace gaba da yin duk wani abu da zai iya jawo mata sha'awar ɗa namiji don kada shaidan irin jaye to a hana ta duk wannan abin kada ta yi kwalliya kada ta shafa turare kada ta ringa fita cikin mutane tana mu'amala da su a keɓe ta wuri guda an gane ku amma ba kuma irin yadda aka yi al'ada ba a ce mata tana al'ada ta kaba a ringa wani abin na to wannan ba irin wannan na al'ada ba na shari'a an gane wa tahrimihi fi ghairi zalika illa salasata ayyam da harancin yin al da Hausa ana cewa ta kaba ga dan mutuwar wani in ba miji ba fiye da kwana uku macen da mijinta ya mutu ya barta tana da ciki mun ji ko kuma abin nan ba ciki za ta yi idda in ba ciki wata hudda kwana goma idan da ciki idan ta haife cikinta to wannan jinkiri da za ta yi ba ta yi aure ba ta yi ta kaba wata hudu da kwana goma ko kuma zuwa ta haihu abinda take nisanta na wannan abin tsawon wannan lokaci na haifewa haife ciki idan akwai ko kuma wata hudu da kwana goma wannan idan mijinta ne mutu ya bata an gane ku amma idan wani ne mutu ya bata ba mijinta ba to haramun ne kuma ta yi ta kaba ma'ana ta hana kanta irin kwalliya irin shafa turare irin kaza kaza kaza wanda ake hana yin ana ta kaba in ba mijinta ba ne ta yi haka fiye da kwana uku to wannan kuma haramun قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرات على مالك عن عبد الله بن ابي بكر عن حميد بن نافع عن زينب بنت أبي سلمة أنها أخبرته هذه الأحاديث الثلاثة وميت النافع يا كسابون حديثي دقاء زينب إر أبي سلمة إر أبو سلمة إر أم سلمة ميتاك من ذا الله صلى الله عليه وسلم شيكم أبو سلمة ɗan uwa ne na shayarwa tare da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ita kuma zainab agola ce a gidan annabi sallallahu alaihi wasallam gidan manzo Allah ta girma ana kai mata aure daga nan ta tafi gidan mijinta ta bashi labari da ta gaya masa waɗannan hadisai guda uku na farko kala ice kalat zainab zainab Allah ya ƙara mata yadda ta ce da khaltu ala ummi habibata zaujin nabi sallallahu alaihi wasallam hina tuwfiya abuha abu sufyan na shiga wajen ummu habiba mai ɗakin annabi sallallahu alaihi wasallam ramla ‘yar abu Sufiyar lokacin da mahaifinta abu Sufiyar ya mutu fada ummu habibata bi tibin fi sufratun khaluqun aw sai ita na na zai eh, ummu na ummu habiba Allah ya kara mata yadda ta sa aka kawo mata wani turare wanda yake an cuɗa shi mai ne wanda yake akwai turare aka sa shi ne yake sufratun khalukun wannan fassara ce sufra kamar ka ce a ɗauko maka kwalabar mai an gane ku to me a ciki khalukun wato turare ne da mai wanda an hada an gauraya su inda ana shafawa au gairuhu ko wani sufra fadahanat minhu jariya sai ta lakato sai ta shafawa wata yarinya sai mata kwalliya sun ma bi'aridaiha da ta gama sai ta shafa abin da ya ragu a hannunta a ainihin kan kundukukinta sun makalat sannan na na ummu habiba ta ce wallahi mali bi tsibi min haja wallahi ban da bukatar sa turare ko wani kanshi gaira an ni sami'tu rasulullahi sallallahu ya wasallam yaqulu mimbar. ba dan naji Allah sallallahu yana faɗa ba a koye a cikin gida ba ba daga ni shi ba alal mimbar wato akan mimbari ta sabon da ka zo ka faɗa akan mimbari to kayan da kwaya jike an gane ku kuma kayan da ya zama shaida a kanka to mai ta ji yana faɗa akan mimbar ya ta ce ya ce la ya hillu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir tuhiddu ala mayyitin fawqa salat bai halatta ga duk wata mace da ta yi imani da Allah kuma ta yi imani da ranar lahira a ce ta yi takabar mutuwar wani mutum fiye da kwana uku illa ala zaujin sai dai idan mijinta ne arba'ata ashhurin wa ashra to za ta yi takaba wata hudu da kwana goma ma'ana za ta nisanci duk wani abu wanda zai jawo mata sha'awar ɗa namiji zuwa gare ta an gane kaga wata sai ɗanta ya mutu wata sai mijinta ya babanta ya mutu wata wanta ya mutu wata ƙananta ya mutu wata jikanta ya mutu sai ta shekara tana bakin ciki ko <laughs> an fahimta a ba a shekara a jin zafin mutuwa ba amma eh, akai kwana uku to a duk abin da za a nuna an karɓi ƙaddara wannan abin da Allah ya kaddara an karɓe shi hukuncin da manzo Allah ya bayyana an yi imani da shi don kai ke imani ya tabbata sai a aikata wannan abin yanzu ummu habiba tana ta ba ta da bukatar shafa turare to amma kuma ta ji manzo Allah yana cewa kaza ah. yanzu zaman lafiya sai a yi ne yanzu ta babu ne manzo Allah ya faɗa قالت زينب حديثي biyu kenan. an gane su shi mai dan nafi ifada ita zainab ta ce sun ma da haltu ala zainaba nan ne binti jahshin hina tufi akuha sannan na shiga wajen zainab binti jahshin mai ɗakin annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ƙara mata yadda wannan da Allah ya ce falan ma qada zaidun min ha wataran zawwajnaka wanda aka dauro aurenta daga sama to kaga wannan ta isa ta alfahari da komai ne ko in saba maza Allah ne wannan ta to Allah ni Allah shine ya daura mun aure kuwa ya daura muku aure tana da abin da zai alfahari da shi kenan to amma bari ku ce sai ce tace injina Zainab yar Abu Salama sannan na shiga wajen zainab yar jahash hina tufiya akhuha lokacin da ɗan uwanta abdullahi ya mutu fada'at bi tibin famastad minhu sai ta za ka kawo mata tarati sai ta shafa thumma qalat sannan ta ce wallahi mali bi tibi min haja tace wallahi ban da bukatar shafa tarari gaira anni sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu ala al min ba. ibara ta zo daidai kenan ko ba dan naji manzo Allah su sallam akan minbari ba koye ba ina faɗa yana cewa la yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir tuhiddu ala mayyitin fawqa salat illa ala zawjin arba'ata ashhurin wa ashra bai halatta ga duk matar da ta yi imani da Allah da ranar lahira a ce ta yi suno na mutuwar wani mutum ta yi takabar haka fiye da kwana uku sai dai fa idan mijinta ne in babu ciki wata wadda kwana goma ma'ana idan akwai ciki kuma zuwa haihuwa an fahimta qalat zainab nana zainab ta sake cewa sami'tu ummi ummu salama naji mahaifiyata umma salama ummu salama taqulu tana cewa جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله وتما تاتازو جمع ذا الله صلى الله عليه وسلم تتشي يا معيكن الله إن ابنتي توفي عنها زوجها للي اعتا مدنت يا متي يا بتا وقد اشتكت عينها إذا تيني متى تشيو أفنكحلها ثم باتت أينهم أبن إثمت kwalli wanda ake sa saboda magani ta sa faƙala rasulullahi sallallahu la sai manzo Allah su salme ce a marratai ne au salasa sau biyu tana maimaita shi ma sau biyu ko uku yana maimaita mata sai ya rasulullah idan ta ne fa yake ciwo ba idan kwalliya za ta sa ba sai sai eh, ba za ta sa ba ya rasulullah ciwon ido take kar idan ta sai tsaye kar idan ta bai sai eh, ba za ta sa ba kullu zalika yaqulu la duk sanda ta gaya masa shi ma sai ce a'a ba za ta saba thumma qala sannan manzo Allah yace inna ma hiya arba'atu ashhurin wa ashrun kadai fa abin da za ta zauna ba ta sa kwalli ba wata hudu ne kawai da kwana goma wa qad kana bi ihdakunna fil jahiliyyati tarmi bil ba'rati ala ra'si al hawl ɗayarku hakika ta kasance zamanin jahiliya in mijinta ya bata shekara guda za ta zauna tarmi bil lokacin da ta fito tarmi bil an tambayi ainihin wato mai ruwayar hadisi aka ce me take nufi da tarmi bil ba'ara sai ce ta ai malamai suna da maganganu da yawa a kan wani tarmi bil wasu ce idan ta gama idda din ko ta kaba din za a kawo wata dabba sai ta ɗauki kashin dabba ko raƙumi ko na sai ta jefe shi da shi wasu malamai suka ce a tarmilin ba'ara kayan da suke jikinta marasa kyau tun da yin ta sa kayan nan guda ɗaya ai al'ada gargajiya ana sa mata ta kaba ko za ka saka ta a wannan takabar rigar da ta shiga takabar da ita har ta gama ita ce a jikinta babu wanka babu wanke idanu babu wanke baki babu wani abu da za ta yi sai ta gama ta kaba to a zamanin jahiliya gabanin zuwa manzo Allah sallallahu haka za ta zauna shekara guda da ka sai ka ga mace jaja zirmala amma kafin ta gama ta zama baka wuluk a to da ci nawa ya taru na gobe ya taru sai suka ce to wannan wankan da za ta yi shine tarmidil ba an fahimta wasu malamai suka ce tarmi bil ba'ra wannan wahala da take take ciki ita ce za ta cire ta jefar ma'ana ta fita daga cikin wannan yanayi ita to wanda take yin haka shekara guda yanzu musulunci ya zo ya yi sauƙi ta yi wanka ta ku wanke baki ta yi alwala ta yi sallah ta yi kaza ta yi kaza albin duk da zai sa ta yi tsafta za ta yi a wancan lokaci fa ko al'ada ta yi fa ba wa yankewa fa ko fitsari sai sai dai ta je ta tsugura ta yi fitsari shi kenan amma ba za ta saruwa ta wanke yaya wari zai haɗu ko ba zai haɗu ga al'ada ga ba haya ga kaza ga mene komai yanzu sai aka zo aka ce wata hudu da kwana goma abinda ba za ki ba ba za ki sa kwalli ba ba za ki shafa tarare ba ba za ki shafa mai mai kanshi ba ba za ki a wannan bai sauki ba musulunci ke na arha kayan bako ko to ya za ki ce ba za ki iya ba to shi na nabi sallallahu alaihi wasallam sai tuna wa ita uwar in yar ba ta riski wancan lokacin ba sai ita uwar ta riski lokacin an fahimta idan ita ba ta yi ba an yi a gabanta ta gani qala humayr humayr dan nafi yace faƙultu zainab sai na ce da zainab wa ma tarmi bil ba'rati ala ra'sil hawl me yake nufi da yace tarmi bil ba'rati ala ra'sil hawl fa qalat zainab sai zainab tace kanat al mar'atu idha tufi anha zawjuha dakhalat hifshan Mace ta kasance in mijinta ya mutu sai ta shiga wani ɗan akurki wani ɗan wuri da ake ware mata a cikin gida wani abin nan kuntataccen daki walabisat sharra thiyabiha ta sa mafi rashin kyawu mafi sharri daga tufafinta ma'ana wanda ya fi kowane rashin kyau walam ta ba za ta shafa turare ba wala shay'an ko wani abu hatta ta murra biha sana har sai shekara guda ta shuɗe ta wuce sun mato ta bi dabba sannan zo mata da wata dabba imarin aushatin autairin ko dai jaki ko akuya ko wani tsuntsu fataftaddu bihi sai ta iftibar da wannan abin me iftibar shi ma malamai sun masa fassara da yawa taftaddu bihi ta taba shi taftaddu bihi ta rungume shi taftaddu bihi wannan dattin da yake jikinta ta taba wannan tsuntsun da shi ko wannan dabba taftaddu bihi ta dauki wannan tsuntsun ta kara a gabanta an fahimta duk haka malamai su suka fassara wanda fa ma taftadu bi shay'in illa mata to da wahala ta yi da wani wani abu face wannan abin sai ya mutu <laughs> to wannan wari malamin ya shaka ko <laughs> in aka shaku wannan wari shekara guda mace duk wata za ta yi al'ada babu wanka ba tsarki ba kaza ba kaza in mutum ya in aka shaƙi wannan abin duk inda numfashi yake hanyoyin numfashi ba sai bai ta toshe shi an gane fatar ni biha a fato a sun mata huruju sannan ta fito daga ɗakin da take fato ta ba'ara sai a ba ta kashin raƙumi fatar ni biha sai ta jifa da shi sun matu raji'u ba'adu ma sha'at min tsibin au gairihi to daga baya kuma sai ta koma ta ci gaba da amfani da duk abin da ta ga dama na turare da waninsa da abubuwa na jin daɗi da sauransu an gane to shine wannan shine ma'anin faɗin manzo Allah su sallu ne ce tarmi bil ba'rati ala ra'sil hawl kasa ice utitu jawami'al kalim ko sai Manzala sai ga maka jumla guda daya sai ka dauka ka je kai littafi guda littafin mujalladai ba wai mujalladi ɗaya ba sai kai mujalladi dubu magana ɗaya ce an fahimta قالوا حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن حميد بن نافع قال سمعت زينب بنت أم سلمة قالت حميد بن نافع ناجي زينب بنت أم سلمة كان تاسي توفي حميم لأم حبيبة wani makusanci dan uwa na Umma habiba ya mutu fada'at bi sufra sai ta saka kawo mata mazubin mai fa masahadhu bi zira'iha sai ta shafa ta shafa a zira'anta ainihin wato kasangalin hannayenta ko abin wa qalat tati inna asnau hadha abin da isa na aikata haka li'anni sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul dan naji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن hidda-fauka ثلاث bai halatta ga macen da ta yi imani da Allah da ranar lahira a ce ta yi suno da bakin ciki ta kabar mutuwar wani mutum ta kauracewa jin daɗi na rayuwar duniya saboda mutuwar wani mutum fiye da kwana uku illa ala zaujin ta ashhuri wa ashra sai dai fa idan miji ne to wannan zata ta yi wata hudu da kwana goma an fahimta قال وحدثته زينب عن أمها وعن زينب زوج النبي صلى الله عليه وسلم أو عن امرأة من بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يتي نان زينب تاباش حديثي دقما هي في يتا دقما دق زينب ما يتاكم النبي صلى الله عليه وسلم بنت جعش كو دق وتماتا دق ساش ماتا النبي صلى الله عليه وسلم سيفت ونا حديث عن غانيه قالوا حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن حميد بن نافع قال سمعت زينب بنت أم سلمة تحدث عن أمها أن امرأة توفي زوجها زينب إر أم سلمة حميد النافع يتي ناجي تتنا بعد حديث دقما هي فيتا شاوة ما تامجن تيامتو فخافوا على عينها sai suke jin tsoron idan ta kar tabu saboda ciwo da yake yi fatawun nabi sallallahu alaihi wasallam sai suka zo a annabi sallallahu alaihi wasallam fasta'zanuhu fil kuhli sai suka nemi izinin sa wajen sa kwalli tozali wanda ake cewa da shi ismit wanda ina magani ne fiye da kwalliya to amma ina yin kwalliya a ido kamar inda sauran kwalluka suke yi da suka nemi izinin sa fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai sallallahu alaihi yace kad kanat takunu fi sharri baitiha fi ahlasiha aw fi sharri ahlasiha fi baitiha haula ai ya kasance hakika ɗayar ku ta kasance a cikin mafi sharrin gidanta wato wurin da shi aka shi'umta a gidan da take ciki nan za a ce mijinta ya mutu ta je ta zauna fi ahlasiha a cikin tufafinta au fi sharri ahlasiha ko a cikin mafi sharrin tufafinta fi baitiha a cikin gidanta haulan tsawon shekara guda bai za marra kalbun ramad da ba'ara in kare zai wuce sai ta yi jifa da ba'ara fa kharaja sai ta fito afala arba'ata ashirin wa ashira yanzu ku kasa jure wata wanda kwana goma wata hudu da kwana goma a wannan lokacin ya kama ki fita ki je gona in dole sai kin je ka iya zuwa in dole sai kin je kasuwa zaki wancan abin ko mutuwa zaki sai dai ke mutu a cikin wannan ɗakin shekara guda ba zaki fito ba ta fito tsakar gida ba za ta fito ba komai a nan za ta yi to za yi wari ko ba za yi wari ta zuwa ta wanda kwana goma za ki fito za yi hira da ke za yi kazo za yi kazo sai ke ce ba za ki sai a ce ba za a jure ba an gane lafazin ahlas jami'i ne na hill an gane manansa tufafi mafi mara kyau mai muni kwarai da gaske kamar yadda zuwa ɗaya riwaya din قال وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثني أبي قال حدثنا شعبة عن همير بن نافع بالحديثين جميعا حديث أم سلمة في القعل وحديث أم سلمة yace Umayr dan Nafi ya bani wannan hadisan guda biyu gaba da Imam Shu'ba hadisin Ummi Salama wanda ya maganar ta kwalli da hadisin Ummu Salama an gane ku wa ukhra min azwajin nabi sallallahu alaihi wasallam da kuma wata mata daban daga cikin matan annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ita ma taro yace irin wannan magana gaira annahu lam tusammiha zainab sai dai ta wancan dayar na ita zainab bata ta ambace ta kowace ce ta ai mun ji ta faɗa baya ko akwai ummu habiba ramla yar abu sufyan akwai mahaifiyarta ko akwai zainab bintu jahash akwai kuma mahaifiyarta ummu salama to yanzu uku sun cika kenan nahwu hadith muhammad bin ja'far kwatan kwatin hadisin ainihin muhammad dan ja'far قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا يحيى بن سعيد عن حميد بن نافع أنه سمع زينب بنت أم سلمة بنت أبي سلمة تحدث عن أم سلمة وأم حبيبة تذكران ita zainab bintu abi salama tana ba da hadisin daga ummi salama mahaifiyarta da ummu habiba yar abi sufyan ita ma mai ɗakin annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ƙara musu yarda da su ga baki daya tazkurani ummu salama da ummu habiba suna ambata annamra'atan cewa wata mata atat rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa lahu ta zo wajen annabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ta ambata gare shi kaga da ta zo sai da ta ga masa ko Ah. ko da ya zo ce na sa abin da ya zo da shi ah. wannan aƙida ɗin dole kullum sai kana jinjina aƙida fa cikin zuciyar fa an fahimta sai kana jinjina ta in ba haka ba kana nan kana dawar kai ahlus sunna ne kai ka zama wani amma ba san ma menene kabe kana dawar kai musulmi ne sai ya zama to ba kama ba ma san kai menene ba sai mutum ya zama ina musulmi amma ya zama je magin gida ana ganin sa tsuntsu amma shi ba tsuntsun gida ba shi ba tsuntsun daji ba an fahimta to wannan aqida din sai kana taba ta kullun sai kana jinjina ta lillahi haqqun wa li 'abdihi haqqun huma haqqan haqqoki guda biyu kowanne yana cin kashin kansa ne kar ka dauki guda din ka ture sure guda to sai ka zama kai zalunci in ka dauki haƙƙin wani sai ka baiwa wani saboda shi ma yana da haƙƙi sai ka ɗauko na wancan ka tsakuro a na wancan sai ka haɗa wa wannan saboda yana da haƙƙi to ka zalunci wancan ke an fahimta kaga da sai da ta gaya masa ta ce ya rasulallah anna bintan laha an anha zawjuha cewa wata 'yata ta mijinta ya mutu ya barta fashta kat ainuha idan ta yana yi mata ciwo fahiyya turidu an tattulaha ita mahaifiyar tana so ta ba ta kwalli na magani domin ta sa ka ya'ya kaga su ringa girma mahaifa kenan ko yanzu matar da ta girma har aurar da ita amma yanzu mahaifiyar ba ta daina ɗauyin ta ba kuma ko ta daina yanzu wane ne idan wancan wance ba ta da lafiya idan ta yana ciwo ya za a yi yar ko uwar an fahimta yanzu abinda take cewa da ke yata inda idanuna guda biyu za a iya cire su a sa miki wannan ciwon da kike ji ni idawa kaina za a yi da kuma wannan yar ita ce uwarta za ta ce ga abin da take so sai ta ce ita ba ta so ce ga abin da za ki yi ita kuma ta ce ba za ta yi ba ga abin da za ki bari ta ce ba za ta bari an yi wa uwa adalci ah. ai bahaushe ce ko baka iya kyauta baka ba mai baka mahaifa su yi ɗawainiya da kai gabanin ka zo su yi ɗawainiya da kai bayan ka zo har ma ka tafi suna ɗawainiya da kai jiya sai muke tattauna wata magana wani ne mahaifiyarsa ta ce sai in ya saki wance ɗaya daga cikin matansa sai ta bata masa yace sai dai ta bata masa amma sai ya sake ta kuma ya sake ta to bayan nan kuma sai ya mutu to wadda take ban labari sai ta ce Allah ya taimake shi ya riga ta mutuwa ah. ma'ana da ita ta riga shi mutuwa zai yafe mishi yanzu wannan raɗaɗin da take ji ta ce karyayi a gaban idanta ya kalli idaniyarta cikin idansa cikin idanta ya ce ta yi kuma ya yi ah. akwai ba ta rai ko babu in ta mutu da wannan abin ya za a yi kuma shi ɗin ba wata jiya fa yi ba ba wata jiya yi ba ko ya kwanta ne aka tashi babu shi ko ya je ne aka dawo ɗan rashin lafiya ya mutu da jinya ce za ka ta ta jime ta ji tausayinsa misali a ce kafin ya mutu ta gafarta masa ta ma wannan sai shigo da gawarsa aka yi aka ce gashi ya mutu ya mutu to ya za ta gaba da rike shi sai ta ce tausayi irin na uwa ta ce wallahi za ta yafe shi, na yi ba ta da haƙƙi ta ce sai na saki matata ko sai na zauna da ita kaza kaza ba ta da haƙƙi ba ta da haƙƙi amma kuma tana da haƙƙin kai kuma kai faranta mata ko ko shi ma ba ta da haƙƙi tana da haƙƙi kada ka bakanta mata rai ai la da ta lima khuluqin fi ma wannan hadisin fa ko ya da shi fa ah, kaga hadisin la da ta lima khuluqin fi ma sai khaliq wasu gararrun yaya sun haddace wannan hadisin saboda su ringa kangarewa iyayensu la kuma hata hatta yuhibba a akhihi ma yi yuhibbu na fi duk mai san banza dan atibilis shi ma ya ce an bayyanta na ji kuna dariya ba haka bane duk dan atibilis sai ka ba hadisin da ya sani sai la yu'minu ahadukum amma hadisin al-yadul ulya khairun min al-yadi na bai san shi ba amma la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi wannan ya san shi saboda ba shi ya karba Allah ya sauka to yanzu wannan uwar sai ta zo jan manzo Allah da ta zo ba magana ɗaya ta gaya masa dai ba ta amsa sai ta bari sai ya rasulullah idan ta ne fa yake cewa ba dan kulliya za ta sabu ba sai ko ne dai ba za ta sabu fa qala rasulullahi Sallam ƙarshen gem ɗin, ƙarshen din karshen maganar astaghfirullah ba ƙarshen game ɗin ba kenan ko ƙarshen round magana ɗin kenan sai manza Allah su salme ce da ita قد كان ba'arfi inda rasil hauli wa inna الحول وإنما هي أربعة أشهر وعشر ita ɗaya ku fata kasance tana yin jifa da albara a kan shekara ma'ana tana zama shekara guda tana ta kaba dalilin mutuwata a zamanin jahiliya ba wanka ba wanki ba wanke ido babu tsarki ba wanke hannu idan za a ci abinci babu brush idan an gama cin abinci ko gari ya waye an yi bacci an tashi babu abin da za ta yi tsawon shekara ba sauya kaya tsawon shekara haka za ta zo na inda tashi fitowa buzu buzu za ta fito kamar mahaukaci. kamar mahaukaci haka za ta fito fa kan mace ya shekara ba ba ba ba kitso yaya da matsala ko ba matsala haka za ta fito buzu buzu da ita wanda bai bada abin nan ba sai ma ya gudu ya gaita ba ya dauka mahaukaciya ce to yanzu wata hudu da kwana goma kuma sai a kasa jurewa za a kasa jure wata hudu da kwana goma to shi ne abin da annabi yake gaya masa sallah a wasallam to sai mu kwana anan kenan ko Allah kai mu gobe insha Allah sai mu karasa babi ɗin Allah ya mana jagora to kuma an je zura an dawo kenan tun da aka ji karatu an ji zura an dawo kenan ko eh, alhamdulillah tafiya ta hausa suke cewa ta mafarauta suna cewa tafiya eh, hausa suna cewa gawa abin nan tafiya ta yi nasara ko ta yi riba tun da an je lafiya an dawo lafiya shi kuma mafarauci ya ce dawa ya yi nama to dubbin an yi mana mu ko ta hausawa tafiya ta yi riba alhamdulahi mun je lafiya mun dawo lafiya duk wani hatsarin anya Allah ya ɗauke mana shi kuma wannan tafiya da muka akwai miracle jama'a akwai miracle mun ga mu'ujiza Allah mun gode eh to sai bamu bar Kano bu bayan mun wannan tun wani karfe kaza na safe bamu bar Kano ba sai dauda magarba a dawo kar a dawo a wuce ƙarshe shawara ta bayar mu wuce muka je sai muka kwano wuri inda muka nufa gabanin muje je an samu banditri a wurin har an kora mutane daji an yi kaza an yi kaga ba dan Allah subhanahu wataala ya kare mu mun tsaya Kano ba ko sai ko tashin hankali muka gani ba kama ba ai mun ga tashin hankali kun ga me haka to aka wajen dawowa mun shirya da an yi sallah asuba za a taho aka samu dan jinkirin kayan karin kumallo sai karfe bakwai muka fito da wani abu ba mu faɗo garin zuru ba sai takwas saura wani wuri da muka zo muka tara an kora waɗansu ma sun shiga daji amma ba mu ma tantance menene ga mota dai mun ganta ya sunanta homa butsunta a buɗe tayinta sun tattace ni abin da na ce sha ne face ya tafiya abin nan aka ce ah to amma ba kowa wurin na ce ta aishi irin wannan wurin ba a tsayuwa dama da mota ta lalace to kowa ta kokari ke ta kansu an fahimta shi yanzu mai mota ta sa ta rage isan ya zai gyara mota shi to amma bayan mun tafi mun je ɗaki takwas ya ka ce ai waɗannan mutanen wasu masu ɗaukar amarya ne ma da amaryar da yanzu duk suna daji an kaɗe su kun ga ku? kun ga allah ya sauke da mu ne za mu zo daidai wannan wuri sai Allah ya hana mu tasowa lokacin da muke so kage sai miracle to mun to kuma daga daki takwas zuwa mayanci nan ma waɗanda suke tare da mu sun ce su sun ga gawar amma wallahi ni ban ganta sun ce sun gani bandit suka harbe shi amma Allah ya taimaki sai da ya kai get na jami'an tsaro sannan jini ya ɗauke shi ne da na gani saboda mun zo mutane suna binan motar ce ga ta can gefe sai na ce ina ga kwacewa ta yi ashe su suka yi to sun gudu mun tsaya nan daki takwas nan muka kare kumallo delay ɗin da muka samu shine har sun operation ɗin sun an fahimta akwai mu'jiza ko babu an fahimta to kenan alhamdulillah tafiya ta yi riba an je lafiya an dawo lafiya to kuma dawa ya nama eh dawa kuma ya nama ta mafarauta ina naman da dawa yi mutum 865 Allah ya arzuta da karban musulunci a wannan tafiya da ah dawa ya nama ko bi akwai mafarautun da ya je dawa ta kai wannan ya kamo zomo 845 ko da gada da barewa da zomo da kaza da kaza da kaza sun kamo 865 ta ga hatsari da ake tsoro allah ya tsare shi riba kuma da ake nema nasara da ake nema allah ya bayar da to yanzu sai babbar nasara da muke nema shine allah ya kai mu kiyama kuma ya ba mu littafin hannun dama da ya ce babbar nasara ana an ci nasara aiki kaza yi kaza duk ba nasara ba ce ka shiga aljanna ita ce nasara to Allah ya karba mana wannan aiki da muka yi waɗanda suka taimaka kai wannan tafi Allah ya ba su lada lada mai girma alkawarin da ya na mayarwa da alkhairi Allah ya mayar musu da alkhairi an sha faɗa bukatun waɗannan mutane sanannu ne kuka abin da ya shafi karantarwa babbar damuwar ita ce za ka je ka bai wa mutane musulunci ka dawo ka bar su in ba ya sa abu shekara guda ka koma sun koma gargajiya ba abin da za su yi ba sallah ba ita masu sun ga dama ko in ba a samu wanda zai tsaya ina yi musu sallar ba shi ma matsala ce za ka da da muke da resources kai matasa da suke hadda qur'ani masu karatun ilimin addini aka je sai a bar mutum eh, da muka je mun je wani gari dutsen biri ka hayya muna tafiya sai ce ga wurin da mala alasan izauna zauna ga wurin da malam saminu izauna zauna ga wurin da khalid izauna zauna ga wurin da wani izauna zauna ga wurin da wani ya zauna da aka je aka basu musulunci sai muka ajiye mutum a wurin zauna nan ka karantar da su addini sai eh, mutum ya zauna wata uku sannan ya zo gida ya dan wata sati daya sati biyu ya sake koma ya je wata wata uku ya sake dawowa ya sati daya sati biyu ya sake komawa sai ka ga haka a tsintsinki ya yi wata shekara guda ina koya musu addini waɗannan wurare yanzu in kun je kun ga yadda musulunci ya ci gaba wurin sai ku sha mamaki ɗaya daga cikin wuraren akwai ɗan wurin sai har jami'ar madina ya je yi karatu akwai wuraren da an gina musu makarantu suna yin ilimi yanzu yaran su ga sunan suna shigowa cikin zuru suna tafiya jami'oi suna yin karatu to da nan kura da kuka gani in ka ɗebe shekara 300-400 baya in ka je wannan inda kura ta wannan wurin da muke zuwa mu gani yanzu aka kura take eh wanda waɗannan wuraren da muke gaya muku aje duk arna duka zaka ɗebe shekara 300-400 musulmai a kura yan tsirari ne kamar lokacin da ya zala ta zo ne ba na ta gidan wane ba dan gidan wane ma ya shiga dan gidan ku yanzu a lissafi sai dai a ce yanzu gidan wane ba dan dariƙa gidan wane ba dan tsalle tsalle da gidan wane ba dan kalla. ba haka bane to da ai cewa ake gidan wane da dan izala wane ma gidansa an lalace an samu dan gidan ya lalace dan sai ya shiga izala duk gidan kuma ya lalace da ba haka ake ba to yanzu a iya wannan yanzu ko wani gida da za ka rantse ka ce nan gidan ba dan izala babu shi to kamar haka ne ba haka muka yanzu mutanen nan waɗannan wurare in ka je ka ga inda addini yake zai baka sha'awa zai baka sha'awa to amma duk kuma inda aka je aka ba su musulunci ba ba ilimi to shi kuma in ka je ba za ka tantance ba ba za ka tantance ina musulmi na wanda ba musulmi ba duk za ka gausu abu iri ɗaya to da haka jama'a harkar nan ta ilmantarwa tana da muhimmanci kwarai da gaske yanzu babu waɗannan resources da ake da su ka ɗauki mutum ka kai shi wannan wuri to da girma za a yadda saboda akwai banditiri a wurin akwai tashi-tashin hankula ba ko ina ake yi ba amma dai yankin ne ko ina ma za a yi ce ana yi da wahala ka samu wanda zai yarda yanzu taforin ya zauna amma su yan yankin wurin suna nan to ai nan suke rayuwa dole babu yadda za su yi to su kuma ba su da hali babu resources da za su iya zuwa su zauna su karantar da su yanzu ya za a yi kenan to wannan abin da aka saba din sai an ɗauki nauyinsu shi ne abin da ya kamata kuma sai a zo a sanya za a yi yanzu dubu ashirin dubu talatin ta isa a wata guda mutum ya shiga duk in ya shiga ran asabar ko ya shiga ran juma'a ya su sallar juma'a ya asabar ya kwana lahadi ya jagorance su addini ya da su addini sannan ya dawo gida kuma sai Allah ya kai mu juma'a ya sake komawa akwai wurin da a ɗauke ka daga garin zuru a kai ka a dawo da kai naira dubu takwas ne to in ka ce za ka je sau hudu a wata nawa kenan dubu takwas hudu dubu talatin da biyu kenan ko to kun gani to kaga sai an yi jumping kenan sai an tsallake wata juma'a aka ba shi dubu talatin ko dubu ashirin dole sai an tsallake wani sati ba a je ba to amma dai gara mannau where maturity one bird at hand is better than is uh, is worse than two at ga ga ga me bahaushe yake cewa kwai a baka ya kaza a afirki one bird in the hand is, is, more, is worse than two in the bush kwai a baka ya kaza a afirki haka ne maimakon a ce sun rasa gaba daya gara a ce an samu wani abu kai ko sau ɗaya ne za a je musu a wata akwai wurin da shi kuma kaiwa dubu takwas ne dawa nawa dubu takwas amma idan za a yi to and fro da kai ka kai kai zai dawo da kai to naira dubu goma sha hudu za ka bashi su da sai muka ce naira dubu ashirin kenan e duk wanda aka baiwa zai je sai ikwana ɗaya ko ikwana biyu ikwai a musu addini sai idawo kuma sai wani wata na gaba to wani ɗin muna tallata wa mutane wanda Allah ya bashi ikon zai iya ɗaukar nauyin mutum ɗaya, mutum biyu mutum uku wata uku wata biyar wata shida duk inda aka yi wata shida ana zuwa ana karantar da su inshaAllahu. Za ka ga an samu sauyi za a samu masu ƙwazo waɗanda za su koya kuma su iya koyarwa su jagoranci addini suna da matsalar ruwan sha matsalar ruwan sha kwai garin da muka je sarkin gari yake gaya mana ce matarka za ta tafi ɗauko ruwa tun sanyin safe ba za ta dawo ba sai al'asar sakaliya an tafi nemo ruwa mai daɗi da za a shi da in ta zo kana so ta ga za ka ɗiba idan ta ƙura kanka ta ga za ka taburta kofi ka shanyi ko kuwa za ka ɗan ɗiba ka sha makwalwa ɗaya biyu uku ka haƙura allah ka yi mu gobe ko an jima saboda ta tafi tun safa ɗan koron ba za ta dawo ba kuma sai la'asar tsakani tana jin wannan abin da wahalar da ta yi ta je ta samu ruwa garin dutse dole su kuma sai bohol mun ga wata rijiya da suke da ita sai wani daga cikin yake to malam ai wannan ita za a gyara a abin nan nace sun gina masallaci da kansu sun ce inda za su iya gina rijiyar fiye da haka za su za su kenan ba za su iya ba ba za su iya to wannan rijiyar da muke haƙawa naira dubu sittin shekara ashirin da suka gabata a waɗannan wuraren yan kuma sai ka ba da miliyan ɗaya da dubu ɗari tara sannan haka amma ko wuraren da su rijiya ce normal irin rijiyar da muke gaya muku ana gina ta naira dubu bakwai naira dubu tara tsadarta ta ƙarshe da muka ringa gina naira dubu sha ɗaya ka ringa gina yan sai ka ba da naira dubu ɗari hudu da saba'in sannan a gina akwai ɗaya tana nan mun ɗauki hotonta wadda muka gina kusan shekara ashirin da biyu ko da uku da suka wuce har yanzu ba abin da ta yi tana nan sai dai kamar ta san za mu je sai wani yanki na ta yi ɓangare ya faɗa sai to ya rage ruwan nata sosai dole sai an gyara ta an yashi to wani sai ce to wai su me isa ba za su yi ba su me isa ba za su yi ba abinda yasa kai ma kake jin me isa su ba za su yi ba kai kawaye rayuwarka ta kana rayuwa ta jin daɗi ne kana samun obstacle kowanne iri zai dakatar da rayuwarka ne gaba daya to su kuma cikin wannan rayuwar suke ta matsala da haka a gyara ko kar a gyara wannan ba damuwa su bace to da haka yanzu kai alheri da ribar da zaka samu na ladan da zaka samu shi zaka kalla kawai sai da kace to ba su za su amfani da shi ba su za su amfani da shi gabanin ka ga mun suna rayuwa ko ba sa rayu to yanzu ba sai muka ji ba za ta mace za ta tafi tun safa ko ruwa ba za ta dawo ba sai al'asar sakaliya eh, ana rayuwa ko ba rayuwa to yanzu an ce an kusanto musu da abin ne to kai ladan da zaka samu shi zaka kalla kar ka tsaya kana to ai su za su yi amfani da shi ko ai sha inuwar gemu ai bai kai makogoro ba yi eh haka ne amma kai da ka samu lada a sama kuma kudin waɗannan da ka bayar aka yi ko ka bayar a nan ko baka bayar ba za ka cinye su a banza kai ka samu lada yanzu ka yi ajiyar da ba ta lalacewa kuma ba ta sauka kullum hawa ba ta ringa yi yanzu wanda yi wannan rijiyar shekara ashirin da wani abu baya ana amfani da ruwan duk wanda ya sha ba zai samu lada ba in tsuntsu ya sha ya samu lada in ƙwaro ya sha ya samu lada in dabba ta sha ya samu lada ballantana idan mutum ya sha an fahimta to wannan shi kai za ka duba musulunci shi yake gaya maka yi tafiya ka yi bazan ka zama sahi mutumin da Allah yake so mutumin da yake mai kyauta mai baiwa musulunci kai da kake da musulunci ka sami ilimin addini kake kake da wannan amma su har yanzu to sai kuma ana nan ilimin shine zai sa yanzu kamar wuraren da ke gaya muku akwai ɗalibi daga cikinsu da har saudiya ya je yi karatu in ka je environment sun su ai ba irin sauran environment sun bane akalla tunda in ana karantar da su suna samun ilimi gartacce, ai suna yin abubuwan da sauran ba sa yi to haka ya kamata sai mutane a fahimci wannan to akwai bukatar musallatai eh waɗannan na khams salawat da je za su to malam kun zo kun ba mu addini ina zancen wurin ibada ina zancen sallah za su gaya maka kiristoci gabanin su samu kowa a gari zuwa suke wajen mai unguwa ko daga ci suke suna son a basu wurin da za su gina wajen ibada ba kowa a garin sai sun gina sun sai su to muna gayyatar ku zo wannan wurin ibada da muka gina ku karba addini to kai sai ka zo sai kai ta fama amma ibusa a kunnan kurma kai ta fama kai ta fama kai ta gaya mutane kuma wani ina nan ina ma zargin ka yi hanya ce ka ɗauka kana samun abin duniya za a yi hisabi ranar kiyama za a yi ko ba za a yi ba akwai kiyama rana ce tubular sara'i Dan ka samu abin duniya sai ka ɗauki kanka kai kai cikin hatsari to in ka samu abin duniya ka ji an kashe ka ko an kame kan shiga da kai daji mai riba da ka samu ku daina bayarwa ku ringa zuwa da kanku kuna yi ku daina bayarwa kuma da yawa muna cewa idan za a tafi da Allah a ringa zuwa ana ana karuwa ana har yanzu shekara 20 da ake wannan din har yanzu zai mu da muke yin dai mu muke yi ba ga bane mutum da yake karuwa yanzu nake ga muku ɗaliban da muke da su aka yi wannan harka da su tun gabanin su aure sun zo sun tara iyali gashi kuna tafiya sai ce nan wani i zauna nan wani i zauna nan wani i zauna yanzu babu irin waɗannan masu karatun ƙwararrun ne babu matasan ne babu marasa auren ne babu a yanayin ne canza su waɗancan ƙwararri suke nema suna neman lada a wurin Allah yanzu kuma duniya ake nema da ƙwararri su ake a rayu ba wanda yake so yin zunna karatu yin yin jihadi ne kaza kaza babu illa man asama Allah ba ka rasa gaba da wannan abin shi ya kamata mutane sai su saka shi a cikin consideration sai ringa lura da wannan sai a gane wannan aikin ba na wani kowa na bane namu ne gaba daya to ni na yadda na ba da kaina zan shiga cikin hatsarin ko hatsarin hanya ne ka kaddara babu irin waɗannan abubuwan ko hatsarin hanya ne bai sa a jinjina ba kai kana gida dukiyarka ce kawai ta tafi ni idan zan tafi da ni da dukiyata duk za mu tafi da lafiyata da rayuwata kai abin da ka bayar fa kawai dukiyarka fa ka bayar kuma kai kake da take aka dukiya Allah eh, ana samun sauyin dukiya amma na samun sauyin rai ne akwai wanda kaji an ce ya mutu sai aka soya masa rai idan ya ci gaba da rayu to sai mun fahimci waɗannan abubuwan mu mun yi abin da za mu yi Allah ya shaida mun je mun kai musu addini shi ne abin da za mu iya to yanzu ku kuma yanzu ya rage naku ana buƙatar malamai da za su karantar da su addini ana buƙatar wurin da za su shiga su ibada ana buƙatar wurin da za su zauna su koyi addini suna buƙatar ruwa saboda ibada don ibada ta inganta to kowa sai yi tunanin menene abin da zai iya yi Allah kuma ya ba mu iko tun yanzu an fara samu tun muna can wani ya aika da kudin naira dubu ɗari da saba'in za a yi rijiya shekarun jeren alhamis an fara gina rijiya To muna nan muna ta effective wani ma ya ce zai bohol guda biyu ya ce a bashi estimate shi ma an bashi jiya sun turo an tura masu kuma ga waɗannan kwanaki masu kima masu daraja kenan ku yanzu sai kai maza yanzu Allah yana so ya masa aiki Allah yana so ko baya so bal ba wai ina so bane shi yafi so ma ma min ayyamin al'amalu salihu fihinna khairun wa habbu ila Allah min hadhihi al-ayyam ba wani aiki ba wani yini da Allah yafi son ai masa aiki kuma yafi alkhairi a wajen Allah riwayar Imam al-Bukhari Bukhari yace afdala ba wani aiki da zaka yi falala tsawon shekarar ka gaba daya fiye da kai wa Allah aiki a cikin waɗannan kwanakin guda goma yanzu ga alheri ya same ku kenan alheri ya same mu ga baki ɗaya mu da muka je muka yi muka gano muka dawo muke gaya muku in kun yi mu ma za mu samu lada to sai ku daure ku yaƙi shaidan karkai tun to ai akwai layya ai akwai kayan sallah ai akwai kaza akwai kaza duk shekara ake yi wannan duk shekara kake gina rijiyar kake amma kayan sallah shekara nawa kana yi yaushe za ka daina kayan sallah ba ka yi da ƙaramar sallah ba yanzu in ka haƙura da na babban sallah sai iyali suka zama ne a ina suka tauyi ba sabon kaya ba da sallah sai zama tawaya duk abin da shi ne bahaushe da rashin hankalinsa yake cewa sallah mai dogon baya ta wuce ta bar wawa da bashi ba haka bane duk ɗinkin da baka samu ka sa bara na sallah yaushe za ka sa shi ka ji daɗin shi kuma daga ranar da baka sa ba akwai wani wanda zai zo yana cewa nabi kalam to mu ringa lura da waɗannan abubuwan jama'a kar i zaman to rayuwar mu ta yanke akan rayuwar duniya kawai mu ringa aika da wani abu lahira mu ringa aika da wani abu kar mu da wani abu routine wanda za mu ce idan bi a'a mu ringa katse wani abu a ciki muna saving muna ajiye wani abu to Allah ya ba mu iko gaba daya mu kullun addu'ar da muke Allah ya mana kaya namu mota mu kullun addu'a da muke kenan Allah ya mana kaya namu mota mu rijiya a gidanka da guga sai ka kandama ka yi inda abin da ka gida ba haka bane